بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين sha ɗaya ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da sha bakwai ga watan february 1997 a sheikh muhammad nasiru din albani ya ce almas'alatu salisa wa samanun mas'ala ta casa'in da uku wa yajibu imaqul qabri wajibi ne a zurfafa kabari ma'ana kabarin an zo haƙa shi wajibi ne a haƙa shi da zurfi wa tausi'uhu kuma wajibi ne ainihin wato a yalwata kabari din wa tahsinuhu kuma wajibi ne a kyautata shi kabari din wa fihi hadisani akwai hadisai guda biyu dangane da ainihin waɗannan maganganu guda uku da muka jeranta na farko wajibi a haka kabari ya zurfi abu na biyu wajibi ne a yalwata shi ka a kuntata shi zan sai an turmutsa mutum da kyar abu na uku kuma a kyautata shi kada a ce ai kawai a haka shi koyaya a karkace a dole a sa shi saiti yayi siffa mai kyau kowane ɗayan waɗannan uku wajibi ne al'awwalu hadisi na farko an hisham ibn amirin daga hisham dan amir qala hisham dan amiru yace lamma kana yawm uhudin ranar yakin uhud usiba man usiba min almuslimina waɗanda aka kashe daga cikin musulmi aka kashe su ma'ana yayin da aka kashe waɗanda aka kashe daga cikin musulmi wa asaban nasa jirahatun wasu mutane kuma rauninnuka suka same su فقلنا ya rasulallahi. sai muka ce ya manzan Allah alhafru alaina li kulli insanin shadidun abu ne mai wuya gare mu a ce kowane mutum cikin gawarwakin nan sai mun yi mishi ainihin kabarin shi daban domin an kashe mutum saba'in to haka kabari saba'in kowane mutum ɗaya nashi zai mana wuya fa kaifa ta amuruna me kake umartin mu ya kake umarnin mu yi a yanzu fa qala siru sai annabi ya ce ku je ku haƙa rami wa ausi'u sa'annan ku yalwata shi wa amiqu sa'annan ku yi shi da zurfi wa ahsinu kuma ku kyautata shi mahallin shahid na waɗannan abubuwa kenan to inda mahallin shahid ya fito dangane da wajabci shine duk inda umarni ya zo a cikin nassin ainihin hadisi na hukunta wannan umarni wajibi ne sai an samu wani abu da ya sarrafa wannan umarni ya so ya koma da shi sunna ko mustahabbi ba a samu wani dalili da ya rangwanta wannan hukunci daga wajabci ba don haka wajibi ne a yalwata a zurfafa a kyautata wadfinu lisnaini wa salasata fil qabri annabi yace ku rufe mutum biyu ku hada mutum uku a kabari wani kabarin asa biyu wani kabarin asa mutum uku tunda kabarin haka kowa ɗaya zai wahala wa qaddimu aktsarahum qur'anan wanda yafi hadda alqur'ani to ku sanya shi shine daga gaba qala hisham dan amir yace fa kana abi salisa salasatin mahaifina shine mutum na uku daga cikin wani kabari da aka sanya ainihin mutane uku wa kana aktsaruhum qur'anan ya fi su yawan hadda alqur'ani fa quddima sai ainihin aka gabatar da shi ma'ana hatta a kabari ana gabatar da wanda ya iya ainihin wato hadda alqur'ani to yanzu sai aka waye gari mutane ba su damu da karatun alqur'ani ba ba su damu da haddace shi ba makaranta ta tahfizul qur'an cikin azumi dab da azumi cikin sha'aban muka fito muka bayani cewa duk zariya babu makarantar tahfizul qur'an wadda ta amsa sunanta kuma muka ce ina manyan masu kuɗin gari ku tashi ku yi mana to amma ba a san daraja alkur'ani ba babu irin bayanan da ba mi ba nassoshi da muka kawo na al'imam shafi'i kawai ya ishe ka kasancewa in ɗanka ya haddace alkur'ani da wahala ka shiga wuta sai dai in kana shirka mun fahimci wannan alaika biha ma ishta fiha munafisa وبنفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عظما وصلصلا حكى يا بالقرآن دا مكرن تنشي دا الإمامانشي يتشي عليهم إليهم حمزة ولديهم بند وأنا أبيات إن ديكاو يكي فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا هكا يتي دم من دتنش يهدت القرآن to ranar gobe alkiyama ana tashin alkiyama sai a saka mala'iku a ce su tasa shi gaba su nemi shi kirari ga tufafi an sanya wa iyayenka na ainihin alhari ne ga kan sarauta an sa musu mala'iku su wuce gaba su wuce- su tasa su gaba su nemi su kirari a ce a kai ka aljanna sai al-imamu shatibi ya ce to fa ma zannukum bin najli inda jaza'ihi wanne zato kuke tsammani za a yi wa dan sakamako me kuke tsammanin za a yi wa dan sakamako Eh, ubanka kai da ka haddace qur'ani za a kai shi aljanna ana mai wannan kirari kai wannan irin sakamako kuma za a yi maka kai mahaddacin sai ce ula'ika ahlullahi yace waɗannan su ne na dama da Allah wa safwatul mala su ne manyan zababbun Allah waɗannan dama kuna ganin mutane gogoriyo suke rige-rige suke su kai 'ya'yansu inda za a koya musu yahudanci da makamantan shi ba abin da ya shafe su ba wanda ma yake tunanin ya taso dan shi ya zama mahaddacin qur'ani ya zama muhaddisi ya zama faqihi ina ruwan shi da wannan in dai dan shi ya zama ya iya boko ya iya kaza ya iya kaza kawai shikenan bukatar shi ta biya to gashi qur'ani saboda darajar shi ma'ana in aka zo za a hada mutum biyu ko uku a kabari sai annabi ya ce wane ne yafi hadda sai a ce wane sai annabi ya ce ku saka shi a gaba أخرجه أبو داود الإمام أبو داود يفتر دوانا حديثي أتكن مجلد نبيو شافي نسبعين دا الإمام النسائي أتكن مجلد نفرقو شافي نتريبيو دا تمانين دا أكو زوا تريبيو دا تمانين دا هدو والترمذي دا الإمام الترمذي أتكن مجلد نأكو شافي نتلاتين دا شدا والبيهقي دا الإمام البيهقي مجلد نهدو شافي نتلاتين دا هدو وأحمد دا الإمام أحمد أتكن مجلد نهدو شافي نشاترا دا كما شافي نأشرين وابن ماجه هكا ابن ماجه ما يرويت وانا حديثي مختصرا اتقيتي والسياق للنسائي وانا اللفظ عندك جي من كاوما كان امام النسائي ني والزيادات كلها له dukkan ainihin wato ziyadat din nan da aka samu a cikin wannan hadisi fa qulna ya rasulullahi alhafaru alaina li kulli insanin shadid fa kaifa ta'muruna da inda yace ainihin wa a'miqu wa ahsinu din nan yace duk waɗannan ziyadat da aka samu al-imam an-nasa'i yayo su fi riwayatin a cikin wata riwaya tashi ma'ana yana da riwayoyi daban-daban kenan wa kaza hiya inda ahmada imam ahmad ma yayo dukkan waɗannan riwayoyi dunal ula banda riwaya ta farko ziyada ta farko fa qulna ya rasulullahi ila akhiriha wa li abi dauda wal baihaqi as-salisa al imam abu dauda da baihaqi su suka yi ainihin ziyada ta uku ziyada ta uku inda yace wa a'miqu sa'annan wa tirmidhi wa ibn majah wal baihaqi ar-rabi'a al imam tirmidhi da ibn majah da baihaqi su suka yi ta hudu ita ce wa ahsinu وللترمذي الخامسة ترمذي كما شيك أيايو زيادة تبير إتتي قال فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم آه أكثرهم قرآنا فقدم وقال سألنا الإمام الترمذي يتي حديث حسن صحيح وأن حديثي نيمي ما حديثي نيمي إنغانشي قلت ني ألباني ألباني من لتافي نيكو سينتي ومدار سنده على حميد بن هلال دي إند أكا كي أكا كومو سي أسامو isnadin wannan hadisi yana tikewa ne akan Humaid dan Hilal ma'ana shine malamin da ya karantar da ainihin almajiran da suka ruwaici hadisin to ko hanya nawa hadisin ya bullo sai kaga ya tike akan wannan malami dan haka hadisin ya zama yana da isnadi ɗaya kenan yace wa qad rawahu anhu ayyubu as-sakhti as-sakhtiyani an salasati wujuhin yace ayyuba as-sakhtiyani ya ruwaito wannan hadisi daga wurin wannan ainihin malami Humaid dan Hilal ta hanyoyi uku ta fuskoki uku shi ɗaya ne amma ya karanci wannan hadisi a wurin almajirai uku na wannan malami ga su al'awwal fuska ta farko an hishamin an hisham ibn amir daga hisham dan amir shine ainihin wato wannan wadda aka faɗi a anhu an hisham ibn amir shi ainihin wato ayyuba sakhtiyani ya ruwaito wannan ainihin hadisi daga humaid dan hilal humaid kuma daga ainihin wato hisham dan amir الثاني هنيا تبيو عنه دقا حميد دي دان هلال عن أبي الدهمائي دقا أبي الدهمائي عن هشام أينهم واتو دقا هشام كاقا أنا أن سامو مزيد في متصل الأساني دي كينا ما سكرتين علم مصطلح الحديث domin can an hisham ibn amirin kai tsaye nan kuwa an abid da hama'i sa'an nan an hishamin mazidin fi muttasil asani in baka kware da irin waɗannan abubuwan ba sai ka zo kai ta bankaura cikin ilimin hadisi الثالث نأكو عنه عن سعد بن هشام daga dai shi Humaid dan Hilal shi kuma daga Sa'ad dan Hisham an abihi Hisham shi kuma ya karbo daga mahaifin shi Hisham wa qad taba'ahu ala al-wajh al-awwal Sulaiman ibn al-Mughira an Humaid bihi yace ainihin Sulaiman dan Mughira ya yo irin wannan riwaya daga Sa'ad dan Hisham shi kuma ainihin daga humaidin shi kuma humaid bihi ay ya karbo wannan hadisi daga ainihin hishamin akhrajahu an-nasa'i wal baihaqi al-imam an-nasa'i da baihaqi sune suka ruwaito wannan mutaba'a da aka faɗi akan fuska ta farko a mujallad na uku na baihaqi shafi na 413 wa ahmad da al-imam ahmad wa tabahu ala al-wajh ath-thalith jarir ibn hazim sa'annan jarir dan hazim shi kuma yayi wa humaid dan hilal mutaba'a a wajen fuska ta uku ita ce an sa'adi ibn hisham an abihi hisham din nan yace haddathana humaid ibn hilal an sa'ad ibn hisham ibn amir wannan duk takhriji ne ana son a ƙara tabbatar maka ne cewa hadisin yana da hanyoyi birjik ko da yake dai hanyar na tikewa akan mutum ɗaya ne akhrajahu salasatul mazkuruna yace wannan ainihin mutaba'at da muka faɗi cewa ta dace da fuska ta uku malamai uku din nan da aka faɗi nasa'i da baihaqi da ahmad su ne suka ainihin fitar da ita wa kaza abu dauda haka abu dauda shi ma ya fitar da ita wa anhul baihaqi kuma an samu baihaqi ya ruwaito irin ta daga abu dauda a cikin mujallad na uku na sunan al-kubra ta baihaqi shafi na 414 wa hadha wajhu الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول wannan fuska din arjahu indi li hadhihi almutaba'a ita ce tafi karfi a wurina saboda wannan mutaba'a fuska ta uku din nan da aka ce to ita tafi karfi saboda wannan mutaba'a da ta samu wa hiya arjahu min almutaba'ati alula har ma wannan fuska ta uku din nan tafi ainihin karfi fiye da ainihin mutaba'a ta farko liwajahaini abin da yasa na faɗa haka saboda dalilai guda biyu awwalan dalili na farko anna sulaiman ibn al-mughira ihtajja bihi muslimun duna al-bukhari yace sulaiman dan mughira muslim ya kafa hujja da shi amma bukhari bai kafa hujja da shi ba farawa lahu maqrunan bi ghairihi sai ya zama shi ainihin wato al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisin sulaiman dan mughira ya gwama shi da na wani amma ba shi kadai mai cin gashin kanshi ba bi khilafi jarir ibn hazim sabanin jarir dan hazim wanda shine yo riwaya ta uku a wajen mutaba'a ta uku faqad ihtajja bihi muslim wal bukhari muslim ya kafa hujja da shi har shi kanshi bukhari ma ya kafa hujja da shi ya ruwaito hadisin shi mustaqillun kenan ثانيا دليل نبيو ده يسا نتي ainihin متابعة uku din ma ta fi ta karfi anna fihi ziyadatan min as-siqa akwai ƙari da aka samu daga amintacce wa hiya mu'tabara a bar lura ce a yarda da ita fa kana min al-murajjihat kuma wannan na daga cikin dalilan da ke sa a karkata akan riwayar wani a cikin ilimin mustalal hadis wa ala hadha fa isnadul hadisi sahihun kama qala at-tirmidhi yace akan haka wannan hadisi isnadin shi mai inganci ne kamar yadda al-imam at-tirmidhi ya faɗi wa huwa ala sharti shaykhaini yace kuma ainihin wannan isnadi ya inganta har wayo a bisa sharadin bukhari da muslim ƙarin bayani kenan da ash albani yayi kaji hadisi na farko kenan wanda ke tabbatar mana da cewa wajibi ne kabari a haƙa shi ya zurfi a yalwata shi a kyautata shi asani hadisi na biyu an rajulin min al-ansari qala wani mutum cikin mutanen madina yace jihalatu sahabi la tadur wa hakaza ibhamu ismihi in an ɓoye sunan sahabi ko ainihin kuma gashi kai zaka ga baka san shi ba wannan babu komai don kai baka san shi ba inda ya tabbata wurin malaman hadisi don akwai sahabin da yake baka taba jin sunan shi ba kuma sahabi ne sai kana karanta ainihin littafin ibn hajar ainihin na al-isaba fi tamyiz sahaba wani sahabi ne amma baka taba jin sunan shi ba to wani kuma an an faɗi shi amma ba a bayyana sunan ba kamar wannan shine ibhami wani mutum cikin sahabbai ya ce kharajna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi jinazati rajulin min al-ansari mun fito jana'iza tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jana'izar wani mutum cikin mutanen Madina wa ana gulamun ma'a abi yace alhali a lokacin da muka fito wannan jana'iza ni yaro ne karami sai na fito tare da mahaifina wannan wawu hal kenan ma'ana ashe yara ma na zuwa wurin jana'iza kenan a ba daidai bane yara za su tafi wurin jana'iza sai a rinka korar su a bas sun aka je ana nuna musu gobe su ne manya su ne limamai su ne kaza sai a rinka nuna musu yadda abubuwa suke amma a kori yara shikenan sai mutum ya zama zandarme mai bai iya hakan kabari ba bai iya saka mamaci a kabari ba bai iya addu'a ba bai iya ba abin da ya iya tunda ba a koya mishi ba to shine sai yake cewa da shi da mahaifin shi suka tafi fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala hafiratil qabri sai manzon Allah ya zauna a gabar kabarin ana haka manzon Allah yana gefe kusa ashe haka manyan malamai ya kamata su manyan malamai ba kamata ya su yanki daji su je can su zauna su bar jahilai suna haka ba a'a sai ka matso kusa da kaga an yi kaza ba daidai ba sai ka ce a'a a gyara kaza gashi a bakin kabarin annabi ya zo ya zauna faja ala yusi sai annabi ya rinka umarni shine ma'anar wasiya anan wa fi riwaya yumi'u ila al-hafiri sai annabi ya rinka nuna mai hakan kabarin wa yaqulu yana cewa ausi min qibalir ra'asi dan yalwata daidai wajen kan wa aufi min qibalir rijlaini dan yalwata dan gyara daidai wajen kafafuwar la rubba izqin lahu fil janna manzon Allah ya ce wallahi akwai nono guda na dan itace ga wannan mamaci a aljanna wannan ya samu garanti tun bai shiga kabarin ba manzon Allah ya ce la rubba tabbas lallai wallahi akwai nono guda na dan itacen aljanna ya tabbata ga wannan mutum a aljanna أخرجه أبو داود الإمام أبو داود في wannan hadisi a cikin mujallar na biyu shafi na 83 wal bayhaqi da al-imam al-bayhaqi a cikin mujallar na uku shafi na 414 war riwayatul ukhra lahu ɗaya riwayar da aka ce wa fi riwaya yumi'u ila to wannan ainihin wato al-imam al-bayhaqi yayo ta wa ahmad da al-imam ahmad a cikin mujallar na biyar shafi na 408 wa siyaqu lahu lafazin da aka kawo anan na al-imam ahmad ne wa isnaduhu sahihun kama qala an-nawawi fil majmu'i isnadin wannan hadisi ingantacce ne kamar yadda al-imam an-nawawi ya faɗi a cikin littafin shi al-majmu' a cikin mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da tamanin da shida wal hafiz da al hafiz ibn hajar fit talkhis a cikin talkhis al-habir mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da ɗaya ma'ana ya tabbatar da wannan hadisi mai inganci ne ya kuma kawo malaman da suka gabace shi waɗanda suka inganta dama ka'ida ce a cikin ilimin hadisi in ka inganta hadisi ko ka raunana shi ko kai wani hukunci a kan shi in ka san da wani malamin hadisi da ya gabace ka to yana da kyau ka nakalto don mutane za su fi amincewa da abin da ka faɗi qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wa zahirul amri fil hadithain yufidu wujuba ma dhukira fihima zahirin umarnin da ya zo cikin waɗannan hadisai guda biyu yana wajab yana fa'idantar da cewa wajibi ne a aikata abubuwan da wannan hadisi ya faɗi min al'imaki na cewa wajibi ne kabari ya kasance mai zurfi wa tausi'ati ya zama mai yalwa wal ihsani ya kuma zan an kyautata shi wal ma'arufu an shafi'iyyati wa ghairihim amma sanannen abu a wurin mazhabin shafi'iyya da wasu mazhabobin istihbabul i'maq su suka ce zurfafa kabari mustahabbi ne ba wajibi ba wa amma ibn hazm amma al-imam ibn hazm faqad sarraha fil muhalla ya fito karar a cikin littafin shi al-muhalla juz'i na biyar shafi na ɗari ɗaya da sha shida bi fardiyatihi ya ce farilla ne dole ne sai an haka ɗin in ba a haka ba an yi laifi kenan ibn hazmin kenan saboda ibnu hazmin shi dama yana da kawa'id waɗannan kawa'id da yake kai da ya rubuta littafin shi na fiqhu don kar ku zo kuna zargin shi a ƙarshen duniya ku ce ya saba muku sai sauri ya rubuta littafin shi na usulul fiqh shi yasa an zaka karanta muhallatu ya zan kana da al-ihkamu fi usulil ahkam ba na al-imam al-amidi ba akwai al-ihkamu fi usulil ahkam na al-imam al-amidi akwai al-ihkam fi usulil ahkam na ibn hazmi al-imam al-amidi ya cika nashi da goyon bayan ka'idojin shafi'iyya don ba shafi'i ne amma ibn hazmin usulul fiqhin shi ne ya rubuta wanda akan shi yake tafiya to duk sanda ya faɗi magana kaza in baka karanta wancan usulul fiqh nashi ba sai kaga dan me ya saba wa kaza sai ka ce ai yana tafiya akan wata ka'idoji wasu ka'idoji ne ga su ya shimfiɗa su to yana da kyau ka mallaki waɗannan littafai nashi in ba haka ba sai ka zo kana zargin bawan Allah inda bai kamata a zarge shi ba domin duniyar ilimi bata tabbatar da cewa ibn hazmin babban malami bane bayan da su ibn taymiya suka wuce da su ainihin ibn hajar sai da aka zo wannan lokacin fa don ibn hazmin duk yana sama da su yau shekara shi dubu ɗaya da wani abu da mutuwa to da isa ibn taymiya suka zo su da yake malamai ne masu adalci da tsoron Allah an ki ibnu ibnu hazmin an ki littattafan shi su ko sai suka ɗauko suka bincika suka ga alkhairi ne a ciki suka bayyana wa jama'a inda ke da kurakurai sai su bayyana cewa wannan kuskure ne amma ba su ce shikenan a watsar da littafan ba to da su ibnu hazmin eh, su ibnu taymiya suka wuce sai al'amari ya tsanani in aka kama kama kana kafa hujja da littattafan ibnu hazmin to kulle ka za a yi shi yasa lokacin da aka kamo ibnu abil izzi al-hanafi sanda ya sharhin aqidatu tahawiyya a lokacin nan sai shi sarkin yake cewa labari ya zo mana wai ma har akwai masu bin hanyar da ibnu hazmin ya bi a garin nan a ƙarƙashin mulki na kaji kamar shine rabbul alamina to haka aka zauna a wannan lokaci waɗannan littattafai aka yi watsi da su sai da Allah ya rufa asiri aka zo aka samu Muhammadul Munir Aga wani mutumin ƙasar Sham sai ya kwaso waɗannan littattafai na Ibn Hazmin sai aka samu a sheikh ahmad muhammad shakir mutumin kasar masar sai ya ɗauke su duk baki ɗaya sai ya kharraja su wannan muhalla ya yi takhrijin ta ya ta'aliki akan ta sannan kuma aka samu ya sake gyara wannan na usul fiqh din to sai aka buga wannan bugawa da aka yi to shine aka samu duniyar ilimi yanzu tunda an dawo ana bincike a ilmance ba son zuciya ba to shine ya kawo haka littafan ibnu hazmin sun yi farin jini amma an ba haka ba in kana karanta littafan wasu masu takalidanci da mazahibu to zaka ga cewa suna zagin ibnu hazmin akwai ma masu kafirta shi to duk wannan rashin bincike ne cikin ilimi Allah ya shiryar da mu to واختلفوا في حد الإعماق على أقوال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي أما ما لم يسني ساباني جمدا tsawon zurfin yadda za a haƙa ɗin malamai sun yi maganganu masu dama wasu suka ce za a haƙa ya tsawo kamar ainihin a zira ƙafar mutum guda wasu suka ce kamar zira'i guda maganganu ne burjik ya ce taraha fil majmu'i aw ghairihi za ka iya ganin waɗannan maganganu cikin littafin al-majmu'u na al-imam an-nawawi ko kuma a wani littafin daban to menene daidai daga ciki babu wani haddi da shari'a ta ce sai lallai kaza gwargwadon yadda aka san in an haƙa din nan ya ishi a sitirce mamaci daga ainihin wato illar ruwa daga wasu dabbobi masu haƙa da makamantan shi shikenan ya isar kawai mun fahimci wannan da kyau ko ashe in an fahimci wannan to gwargwadon ƙasar gwargwadon irin hakan da za a yi mun fahimta wata ƙasar tana da laushi wata tana da tsauri wata ƙasar ga ta nan haka take gari gari da makamantansu Allah ya shiryar da mu to kun ga ashahidu da na kafa a cikin hadisin fa kar ku manta cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna gefen kabari yana cewa ayi kaza ayi kaza haka ake so manyan malamai ko to shi yasa sai manyan malamai sai su rinka zuwa wurin jana'iz kuma in suka je sai su faɗi abin da yake daidai su matso kusa su za su rinka bada umarni kada kawai su je can gefe su zauna kamar yadda namu suke fa shi yasa muke maimaita magana can gefe sai su je sai su zauna sai a bawa mutane wani kabarin sai ku ga an haɗa shi kamar doki za a sa a tsaye ya yi zirin zirin zirin saboda malamai ba su zo sun ce ga yadda ya kamata ka gan shi a karkace a karkace ko kuma ka gan shi an yi shi a matse sai an saɗaɗa mutum a matse a'a a yi shi a yalwace a saka shi yadda yake an saka shi zai kwanta daidai to amma ka sani da cewa wannan yalwatawa ba ita ce yalwatawa ba sai in kayi aiki na gari in faɗin masallacin nan aka yi maka faɗin kabari aka saka ka in baka yi aiki na gari ba Allah zai sa ya matse ka in an matse ka dam Allah ya sa kayan aiki na gari zai bude ka aikinka almas'alatu rabi'a was samanun mas'ala ta 94 yace wa yajuzu fil qabri al-lahadu wash-shaqqu ya halatta ay lahadu ya halatta ay shaqqu to shine a ƙasa ya sauke lamba yake bi fatihil lami za a iya karanta shi lahad din ayi wa lanja ya fataha al-lahadu wa bi dhammi kuma za a iya yi da dhamma za a iya cewa al-luhdu wa sukunil ha'i yace ha sabe din kuma sai a mishi ainihin wato dauri wa huwa shaqqu fi ardil qabri min jihatil qibla yace shine ainihin rami da ake yi a barin fadin kabarin na daga bangaren alqibla sai an haka kuwa kabari tsaf sai a dawo barin gaba sai kuma a haka daga wannan bangon a haka a can kasa a haka a haka dan aka sa mamacin aka tura shi kawai sai a danna kasa shikenan mun fahimci wannan shi lahad in ma an yi lahad babu bukatar lallai sai an sa wani ice ko wani bulo fa sai dai kawai za a iya sa bulo din don an samu an sa annabi sallallahu alaihi wasallam amma za a haka shi ne sai yayi rami uwa din sosai sai a dawo sai a sanya ruwan fatanya ko wani karfe sai a kwakula jihar gabas din daga ƙasa sai a kwakula a kwakula a kwakula yadda an tura mutum zai shige bayan shi ya bi tsawon wannan ainihin wato uwar din mun fahimta to an so ne za a iya tunkuɗa shi yadda zai shige ciki sai a kawo bulalluka sai ainihin a toshe shi kenan sai kuma ranar da yawmat tanadi yawmat tuwalluna mudbirina wa shaqqu huwa darihu shi huwa shaq shi yake kira ad-darih tsaga wa huwa an yuhfara fi asfali ko ila asfala yace shine wanda za a ainihin wato tsaga shi a ƙasa a yi rami a ƙasan kabari din kan nahari kamar ya korama haka haka za a tsaga shi kamar da yadda ainihin ake yi din nan to shine yace wa yajuzu fil qabri al-lahadu wa shaqu li jaryan al-amali alayhi ma fi ahdi nabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta ayi kabarin lahad ya halatta ayi shaqu saboda an kasance ana gudanar da haka din a aikace a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama walakin al-awwal afdalu sai dai na farko din shi lahad din shine yafi falala wa fi zalika ahadith akwai hadisai akan haka to muna son ka fahimci wannan magana don zai zo wata magana wadda inda shubuha a zuciyarka za ka ruɗe domin wasu sun ce idan ƙasa iri kaza ce a yi lahadu in ƙasa iri kaza ce a yi shakku zai kawo wannan magana daga fuqaha'i amma nan sai ya dubi yadda hadisan suka zo sai ya ce duk ya halatta a ko ina kenan to amma yin lahadu din shine yafi shikenan kawai akwai hadisai akan haka al-awwalu hadisin farko an Anas bin Malik qala Anas dan Maliku yace lamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana bil madinati rajulun yalhadu yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a garin Madina akwai wani mutum wanda yake ainihin haƙan lahadi din to ashe kabari yana da muhimmanci yadda akwai ƙwararrun mahaƙan shi har akwai mai iya haka kaza mai iya haka kaza kamar yadda gida yanzu in ka tashi yin gidan siminti ba za ka je ka nemo maginin gargajiya mai wurga ƙasa ta dawo mishi fuska ba sai ka je ka nemo waɗanda suke ginin ginin zamani ko in ka tashi ginin tsoro ba za ka je ka nemo mai ginin siminti ba mai ginin tsoro za ka je wannan ɗan tsohon nan ya zo ya gina maka ashe kowa na da aikin shi to ashe kamata ya a samu waɗanda suka ƙware akan haƙan kabari hatta sana'a zai iya zama sana'ar su ce suna haƙawa a basu kaza in kaza kake so to wane ke haƙawa su za a basu kaza to sai ka gan aka zo kawai sai a kauce a basu wuri su yi amma ni tela wannan makeri wannan tinka wannan mai haƙan mai kiran guga a ce ya haƙa kabari ba dole ya shi a karkace ba dole ne a karkace ba aikin ka bane ba yanka yadi bane da zaka sa ka auna ka abin nan ashe komai yana da wanda ya iya aikin shiga shi aka ce akwai mutum wanda yake ya kware game da hakan lahadu a madina wa akharu akwai kuma wani yudarrihu shi kuma yana yin shakku ne shine zaka ji sun ce addarih kabarin shakku fa qalu sai suka ce nastakhiru rabbana ya kamata mu nemi zabi a wurin ubangijinmu ma'ana mu roki Allah Allah ya zaba mana wanne yafi dacewa da miwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa na ba'asu ilaihi ma sai mu aika musu gaba daya kai mai shakku ka zo kai mai lahadu ka zo fa ayyuhuma sabaka taraknahu duk wanda ya riga zuwa sai mu bashi yayi fa arsala ilaihima amma fa ursila a ai gyara ne a cikin nuska din ina zuwa fa arsil haka ya wasalce shi anan amma kuskure ne kaulan wahidan saboda na koma na duba asalin ibnu maja mun gane ba fa arsil bane to sa'an nan kuma barin shi a haka din ma fa arsala to kuskure ne domin almabani ne alama lam yusamma fa'iluhu dan haka sai zama fa'ursila haka yazo hatta cikin sunan ibn majah fa'ursila ilaihima sai aka aika wa waɗannan mutanen ala annahu lam yusamma almursil almursil ko arrasil eh ala ahadin yaqulu arrasil kasan suna kuskure a jikin wasiƙa sai ga mutum ya sa arrasil arrasul wai sanda wannan lahani ne a larabci wannan kalma baka gina ta akan alfa'il mun fahimta sai dai almif'ilu ay almursilu saboda hakan zaka sa sanda an kai wasiƙa zuwa ƙasar larabawa sai ka sa almursilu mai aikawa sanda amma an ka sa arrasilu to ma'ana arrasilu mai sauri daga na aka samo mursil hadisi mursil domin mursil tabi'i wa yana gaggawa ya faɗi annabi ya ce ne shi yasa ya shafa sahabin mun fahimta saboda haka ba a cewa arrasilu arrasilu mai sauri kenan amma sai ka sa al-mursil shine sanda eh hadisi mursal hadisi mursal tabi'in ne mursil fa ursila ilaihi ma sai aka aika musu su biyun fa sabaka sahibul lahadi sai mai haƙan lahadi sai ya riga falahadu lin nabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama lahad to wannan ya nuna Allah ya zaɓi mafi alkhairi kenan ko wannan na daga dalilan da ke tabbatar da cewa yin lahad din shi yafi falala saboda shi ne Allah ya zaɓa wa annabin shi sallallahu alaihi wa sallama ko da sahabbai ba su yi wannan neman zaɓi a wurin Allah ba Allah ya zaɓa wa annabi lahad ya nuna yafi falala balle sai da suka nemi zaɓi sai da suka yi addu'a Allah ka zaɓa mana wanda ya fi sannan to kai wani tafi ka kira wani kai wani tafi ka kira wani sai me wani ya fi zuwa ashe ya riga zuwa shi kenan yafi falala kenan أخرجه ابن ماجه ابن ماجه في ترد وانا حديثي مجلد نفر كو شافي ندري هدد سبعين دبيو والطهاوي دا الإمام الطهاوي مجلد نهد شافي أربعين دبير وأحمد دا الإمام أحمد مجلد نأك شافي نتسعين ترى قلت ني محمد ناصر الدين الألباني سنتي وسنده حسن ya ka yau kaza ka yau kaza ka yau kaza sai ka ce to yau abin da nake so ki shine miyar kubewa kaiwa baka isa ka ce abin da kake sai ka ce mai gida ya ce kimiyya kubewa to haka in kai ɗalibi ne sai dai ka ce saha huwa na ko hassana huwa ne amma in ka isa shine zaka ce kultu mun fahimta sai yasa ba kowa ke cewa kultu ba ana jarabawa sai wani yaro sai ya rubuta kultu malami da ya zo ya duba sai kan idan shi sai kai kan kultu din nan sai ya kintaci wata magana ce wannan yaro yake cewa kultu sai ga wata magana ce har yaron yace kultu sai soke jarawa yake man anta man anta fil alamil muallifin a cikin duniyar masu wallafa kai waye hadda zaka ce kultu ka nakalto mana ka kawo ka kawo sai ka ce kala huwa ne ai sai ka isa kake cewa kultu to ala shekul albani da yake ya san ya isa shine sai ya ce kultu ni ko albani ne littafi sai na ce wa sanaduhu hasan isnadin wannan hadisi mai kyau ne kama qala al-hafiz fi talkhis kama yadda al-hafiz ya faɗi cikin talkhisul habir a cikin juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da hudu abin da yasa zaka fahimci ya isa ne zaka ga kai mai yawa ma baka taɓa ganin talkhisul habir din batun da ka faɗo duniya to shi ba talkhisul habir ba din karatun da ke cikin talkhisul habir din shi ma zai iya rubuta shi to kaga ya isa ya ce kultu kenan to amma kai yanzu an ce ka taɓa ganin talkhisul habir zaka ce mudawwana ka taɓa ganin ta a'a muktasar fa ka taba ganin a'a me ka taba gani sai ka ce na taba ganin qawaidi da ahalari to sai dai ka ce qala fulani yawa walahu shahidan yace wannan hadisi akwai hadisai guda biyu da za su shaida shi to mun faɗa a jiya cewa an aka ce ga hadisi ya kyautata ko ya inganta in aka ce za a kawo shahid din shahid din ko da da'ifi ne za a iya kawo shi matakar raunin shi bai yi tsanani ba الأول شاهدي نفرقو عن ابن عباس دقى ابن عباس أخرجه ابن ماجه ابن ماجه يفيد شيء أتكين مجلد نفرقو شافي ندري بيو تسعين دا تقوز وأحمد دا أحمد أتكين أينهم واتو لمبا تا تلاتين دا ترى لمبا حديثي كينا da kuma lamba hadisi ta dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas tunda kaga haka ya nuna kenan sahabbai biyu suka ruwaito shi a cikin musunan na imamu ahmad shi yasa kaga a lamba ta talatin da tara sai kuma aka ce can lamba ta dubu uku domin musnadci akan sahabbai yake tafiya to ya nuna wannan sahabi da ke mujalladin farko ya ruwaito kuma wannan sahabi da ke kamar mujalladi na bakwai shi ma ya ruwaito shi wabnu sa'adin da ibnu sa'adin a cikin tabaqat tabaqatul kubra kenan a cikin ainihin mujalladi na biyu a cikin kismi na biyu shi ma ba juz'i ba mujalladi na biyu kismi na biyu kashi na biyu kamar yadda ne bayani akan jarhu wa ta'dil shekaran jiya waccan a cikin shafi na saba'in da biyu wal haƙi da haƙi a mujallar na uku shafi na ɗari hudu da bakwai kaji shahidi na farko kenan to anan kaga bai kawo lafazin shahid ɗin ba tunda ya gaya maka littattafan da shafuffuka da mujalladai sai ka je sai ka duba kuma in an ce shahid ana nufin bambanci tsakanin shahid da mutabi shine shahidi shine lafazin lafazin yayi kama kamar wannan ya ce wanga ya ce kaza kaza sai wannan ya ce wannan ya ce kaza kaza kaga lafazin ya saba amma ma'anar wanga da wannan ai ɗaya ne to shahid kenan lafazin kalmar daban ce amma duk ma'ana ɗaya amma mutabi shine kai ka ruwaito shi ya ruwaito lafazin ba ɗaya bane sam ma'anan ma ta iya yiwa sai in an share tafiya mai tsawo ne za ta ɗaya amma malamin ku ɗaya shine sai a ce mutabi an fahimci wannan bambancin mutaba a kenan da ainihin wato shawahid wal akharu an aishata yace daya kuma shahidin daga aisha rawahu ibn majah wa ibn sa'd ibn majah da ibn sa'd su suka ruwaito shi wa isnadu kullin minhuma da'ifun isnadin kowanne daya daga cikin shawahidin nan guda biyu mai rauni ne kama qala al-hafiz kama yadda ibn hajar ya faɗi haka lakinna lil awwal minhuma tariqun ukhra sai dai na farko daga cikin su shine na ibn abbas yana da wata hanya daban bi lafzi da lafazin cewa dakhala qabran nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama al'abbasu kaga inda larabci yake ko dakhala kabran nabi sallallahu alaihi wasallama al'abbasu wa aliyun wal fadlu kaga an yi taqdimin fi'ili da maf'uli akan fa'ili dakhala fi'lu madin wa huwa mabniyun ala fathatin zahiratin ala akhirih qabra maf'ulu bihi mansubun bi fathatin zahiratin على آخره وهو مضاف والنبي مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره صلى الله عليه وسلم جملة دعائية لا محل لها من الإعراب الأباس فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره والواو واو أطب وعلي معطوف الأول و والواو الثاني حكمه حكم واو الأول وما حكمه هو واو الأطف والفضل معطوف أيضا على ما قبله مفهوم كده مسموع أم فهمت أكو أنجي dakhala qabran nabi sallallahu alaihi wa sallama al-abbasu wa aliyun wal fadlu yace da abbas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aliyu da fadlu sun shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan na daga dalilai akan in aka tsaya akan kabarin ka za a saka ka sai a nemo dangin ka na jini sai dai in mace ce domin wannan wan uban annabi sallallahu alaihi wasallama uwa ɗaya uba ɗaya shine aka taɓa tambayar shi kai da annabi wane ne gaba waye babba sai ya ce annabi ne gaba ko da yake ni aka haifa kafin shi annabi ne gaba amma ni aka fara haihuwa kafin shi to kaga wan uban shi ne uwa ɗaya uba ɗaya aliyu kuma da shi da annabi ɗan mazazar suke iyayensu maza uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kuma sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadlu kuma da shi da ainihin annabi ɗan mazazar suke shi ma ɗan gidan Abbas ne fadlu shine bahaushe ke cewa falalu mun fahimta kaga dangin shi ne na kusa ashe suka dauke shi suka saka shi a kabari to sai dai mace mace ce in aka tsaya akan kabarin ta zamu zo mu ji wannan karatun daga harshen manzon Allah yace sai a duba a bincika a tambaya waye daren jiya bai kwanta da matar shi ba ba wani jin kunya ai ba laifi bane sai ka daga hannu ni ne in ka san haka ne sai a ce shiga sai a miƙo maka ita ka saka ta me yasa saboda annabi ya ce ayi sallallahu alaihi wasallama kuma abin mamaki karatun yana nan cikin bukhari wasawwa lahdahu rajulun min al-ansar wani mutum daga cikin mutanen Madina shine ya shiga ya daidaita kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ashe kabari din in aka haka shi za a bi a daidaita shi yayi saiti a tabbatar ya zauna daidai wa huwa allazi sawwa luhuda quburi shuhada'i yawma uhud wannan mutumin shine ya shiga yawma badrin shine ya shiga cikin kaburbukan waɗanda suka yi shahada a ranar badar ya daidaita kaburbukan nasu bayan an haka mahallin shahid a cikin ainihin wannan isnadi cewa ainihin an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama lahad akhrajahu at-tahawi al-imam at-tahawi ya fitar da wannan hadisi fi mushkilul asar fi mushkilul asar a cikin mushkilul asar mun yi bayanin wannan littafin dan haka babu bukata a kuma a cikin mujallar na hudu shafi na arba'in da bakwai wa ibnul jarud da ibnul jarud a cikin littafin shi almuntaka a cikin lamba hadisi na ɗari biyu da sittin da takwas ko kuma shafi na ɗari biyu da sittin da takwas domin littafin ƙarami ne amma shahara shi kuma ta kai sai ka ji kamar wani kafcetan littafi ne littafi ne guda haka sintime mai guda ɗaya ba wai mujalladai bane gashi nan ɗaya biyu haka a'a kwaya ɗaya ne haka inna ma juz'i biyu to an yi lambar shi to a wata bugun ne a wani bugun ne ake fasa shi juzu'i biyu a wani bugun juzu'i ɗaya ne to shine ka ji wani lokacin sai mu ce lamba domin lamba ɗin ce kawo wani lokacin kuma sai mu faɗi shafi saboda ya amfani da shafi ne wa ibn hibban da ibn hibban a cikin lamba hadisi na 2161 wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne wal ibn abbasin hadisin akhar fil lahadi kuma ibn abbas da yana da wani hadisin da ya ruwaito game da lahad min qaulihi sallallahu alaihi sallama game da annabi ya faɗi da harshen shi cewa yin lahad din shi yafi falala ya ati ba da hadisin za a kawo shi bayan an kawo hadisi ɗaya daga wannan magana wa shahidun kuma har wa yau dai akwai wani hadisin da zai ƙara shaidar wannan min hadisi aliyin wanda yake sayyidina ali ya ruwaito shi ya ati fil mas'alati sabi'a wa tis'in yana nan zuwa a ƙarƙashin mas'ala ta 97 safhati sabi'a wal arba'ina wa mi'a shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai a tsohon bugu kenan sabon bugu shafi na ɗari ɗaya da tamanin da shida to ka ji hadisi na farko kenan wanda ke tabbatar da cewa ainihin wato yin lahad shine yafi asani hadisi na biyu an amir bin sa'ad bin abi waqqas daga amiru dan sa'ad dan abi waqqas tabi'i ne shi wannan an abihi ya karbo daga mahaifin shi annahu qala mahaifin nashi sa'ad ibn abi waqqas yace ɗaya cikin goma 'yan aljanna kuma gwamnan sayidina umar a ainihin ƙasar kufa mahaifin nashi ya ce alhiduli lahadan ku yi mini lahadu in na mutu wansibo alayyan labina kuma ku jera mini tubala nasban jerantawa kama su ni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dalili a cikin wannan hadisi shine da cewa ya alhiduli lahadan kawai wansibu alayya labina sai ya shiru to babu hujja a ciki bai zama hadisi ba ya zama asari amma tun da yace kama su ni abi rasulillahi kuma aka ga shi sahabi ne sai a ce ya zama marfu'i dan haka farkon hadisin mauqufi ne amma ya karke marfu'i tunda yace kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi mujallad na biyu shafi na 61 wa nasa'i da nasa'i mujallad na farko shafi na 283 wa ibn majah da ibn majah mujallad na farko shafi na 471 wa tahawi da al-imam tahawi fi al-mushkil yace a cikin mushkil mushkil al-asar kenan mujallad na hudu shafi na 46 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin da wa Ahmad da al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad lamba hadisi na 1489 da kuma 1601 da 1602 duk su suka fitar da ainihin wannan hadisi to wannan ya nuna kamar yadda muka karanto a baya yayi hujja da wannan hadisi a can shafi na 17 in ba ku manta ba wannan hadisi hujja ne akan cewa ashe za ka yi wasiya hatta irin kabarin da za a yi maka babu laifi in ka yi wasiya ka ce ga irin kabarin da za a yi maka الثالث نأكو عن ابن عباس daga ابن عباس shine wanda yake cewa dama zai zo bayan hadisi ɗaya to gashi ya zo ɗin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal ibnu abbas yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace allahdu lana yin kabari lahad shine namu mu musulmi wa shaqqu li ghairina yin shaqqu kuma irin wannan da ake tsagawa tsakiya to na waɗansu ne wanda ba mu ba asalin shi na kafirai ne to amma abin da yasa kawai zaka zo ka samu wasu dalilai waɗanda kuma an samu wasu daga cikin su da ke nuna cewa ainihin wato shakku din ya halatta amma asalin shi na kafirai ne to amma tun da aka samu annabi yayi ya yarda da shi to ya halatta mun fahimta ko to ashe a haƙa lahad din shi yafi tunda an ji yafi falala ko to wannan hadisi in kana son ganin sirrin shi da cikakken bayani akan shi sai ka ɗauki littafin iqtida'u siratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim na ibnu taymiya yayi bayani yace gashi hatta wajen saka mutum a kabari annabi sallallahu alaihi wasallama na taka tsantsan kar a kamantu da wasu waɗanda ba musulmi ba ina kuma a wajen rayuwa cikin addini kabari ma annabi ya fi son a yi lahad to amma munan ko ga an yi lahad sai babban malami ko sarki da babban malami kuma da sarki duk ɗaya ne a wurin Allah sai an bayyana gaban Allah tukuna Allah ya ce na kai ne sannan fa ya bayyana cewa shi din ne akhrajahu abu dauda al-imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 69 wan nasa'i da al-imamu nasa'i a cikin mujallad na farko shafi na 283 wa tirmidhi da al-imamu tirmidhi cikin mujalladi na biyu shafi na 152 wa ibn majah da ibn majah a cikin lamba hadisi na 4711 wa tahawi da al-imamu tahawi a cikin mujalladi na hudu shafi na 48 to kaga duk sanda yace tahawi nan tun daga dazu din nan da ya ce mushkilul asar duk sanda ya ce maka tsahawi to ka san fa inda ake nufi ba za ka duba sharhu ma'anil asar ba sai ka duba mushkilul asar kenan tsahawi fa wannan tsahawi namu mai alaqidatu tsahawiya ga aqida ga hadisi mun fahimta ko wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da takwas bi sanadin da'ifin yace da isnadi mai rauni duk gaba ɗayan waɗannan isnadin su da suka fitar din duk iri ɗaya ne kwaya ɗaya ne mai rauni كما قال الحافظ كما يد ابن حجر يفدي أتكم جزء نبير شافي ندري بيو دأكو أتكم لتافين التلخيص يتي وصححه ابن السكن أما كما ابن السكن يا إنغان تاش ابن السكن babban malami ne shi kuma yana sama da ibn hajar to ibn hajarin ya raunana shi ibn sakan kuma ya ya inganta shi to qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai na ce wala allahu li shawahidihi wa turqihi allati minha ya ce mai yiwa abin da ya sa shi ibn sakan ya inganta wannan hadisi saboda hadisin yana da wasu lafuzza da za su shaida shi da kuma wasu hanyoyi mai yiwa shi ya sa haka ya ce daga cikin waɗannan hanyoyi an jaririn daga jarir marfu'an jarir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah lana din nan wa shaqqu li ghairina mislahu yace irin wancan rawahu ibn majah wa tahawi wal baihaqi wa tayalisi ibn majah da tahawi da baihaqi da tayalisi su suka ruwaito wannan hadisi abu dawud da tayalisi a cikin lamba hadisi na 669 wa ahmad al-imam ahmad a cikin mujalladi na hudu shafi na 357 da shafi na 359 da shafi na 362 an usman ibn umair abil yaqzan daga usman dan abi umair wanda ake mai alkunya da abul yaqzan an zazan an za an zazan daga zazan ka dubi sunan yadda ake zazan kaga dole sai an kula da yadda ake fitar da haruffa kenan zazan zazan zaira ta farko na biyu kuma zal ne anhu daga shi ainihin wato jarir wa usmanu haza a shekul albani ya ce wannan usman dinnan da aka ce usmanu ibn umairin dinnan to da'ifun mutum ne mai rauni kama qala al-hafiz kamar yadda ibn hajar yace lakin rawahu tahawi min tariqin sani yace sai dai akwai wata hanya ta biyu da al-imam tahawi ya ruwaito wannan hadisi wa ahmad min tariqaini ahmad kuma ainihin ya ruwaito wannan hadisi ta wasu hanyoyi daban akharaini hanyoyi biyu daban fa hadhihi turuqun arba'atun yace waɗannan hanyoyi hudu kenan kaji su li hadisi jaririn ga ainihin hadisin can na jarir yuqawwi ba'daha ba'dan sashin su zai karfafa sashi فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس إن أن هذا سد حديث ابن عباس شدت من أو عبده ذات ainihin karfafi dantsan wancan hadisi wartaka ila darajatil hasan zai kai matakin ya zama hadisi kyakkyawa bal as-sahih kai zai ma kai matsayin ainihin hadisi sahihi li ghairihi kenan قال النووي في المجموع الإمام النووي يفدي أتكل تافنش المجموع شرح المعذب cikin ainihin mujallar na biyar shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai ya ce ajma al'ulama'u anna dafna fil lahadi wa shaƙi ja'izani malaman musulunci sun haɗu akan cewa wajen rufe mamaci ya halatta a rufe mamaci musulmi a cikin kabari lahad ya halatta ainihin a rufe shi a cikin kabari shakku lakin in kanatil ardu sulbatan in ƙasar ta zama mai tsandauri ce layan haru turabuha ba ta riftawa fallahadu afdalu lima sabaqa min al-adilla yace to yin lahadu shine yafi saboda dalilan da aka gabatar ba fa a wannan littafin aka gabatar ba a can majmu'u din don an ɗauko wata magana ne da yace daga ƙarshe wa in kanat rakhwatan in kuwa ƙasa ce mai taushi mai mai gari mai saurin wargajewa tanharu wadda ke riftawa fashaqqu afdalu to yin shaqqu din shi yafi abin da ya sa su waɗannan malamai suka faɗi haka saboda ƙasar da ke riftawa in an yi lahadu cikinta in an an zo ana kwakulawa ana cikin kwakulawa ma za ta iya dannowa ƙasa to amma ai duk abin da in aka yi aka tsaga tsakiya ai ta haƙura ba za ta rifta tun da rami aka ƙara yi ko Allah ya shiryar da mu to ya kamata a dage dangane da lahad din nan aka yi mutuwa a rinka yin lahad din sai an dage to mutane gudu suke yi a gurguje a gurguje a yi sallar gawa a gurguje a gurguje a je a kan kabarin a gurguje kuma kowa ya tarwatse shikenan Allah ya kiyaye al mas'alatul khamisa wa tis'un mas'ala ta 95 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة باب لي في ألف متم بيو أتكن قبري هو متم في يد بيو إن أنكي حال اللرورة ويقدم أفضلهم sai a gabatar da wanda ya fi su falala ba fa sarki ba a wanda ya fi falala ya fi hadda qur'ani shine ya fi falala in sarki ya haddace qur'ani to shi ya fi falala shi ya dace a gabata in ba haka ba talaka ya komo gaba sarki ya dawo baya wa fihi ahadith yace akwai hadisai a cikin haka al-awwal hadisi na farko an Jabir ibn Abdullah qala Jabir dan Abdullah yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yajma'u bainar rajulaini was-salasa min qatla uhudin fi saubin wahidin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hada mutum biyu ko mutum uku a ainihin daga cikin waɗanda aka kashe a yakin uhudu annabi yana hada su a karkashin tufafi daya to me yake nufi da a karkashin tufafi daya ko kuma da tufafi daya ba wai a hada mutum biyu ko uku a nannade su a cikin tufafi daya ba a'a tufafi guda ɗaya wanda zai ishi mutane gaba ɗaya guda uku haka to wanda zai ishi mutum ɗaya afwan to sai aka ga in aka ce za a kasafta shi ba zai lullube dukkan mutane ba to sai a yayyanka shi tufafin da zai ishi mutum ɗaya sai a yayyanka kowa a ɗan samu a manne mishi ko kirjin shi a lullube ko iyakan shi a rarraba musu kowa a saka shi daban-daban ba wai tufafi ɗaya ne ake haɗa mutum uku ɗin ko biyu a nan naɗe haka ba mun gane a'a tufafi ɗaya sai a tsatsaga shi kowa sai a ɗan yanka mai abin da ya sauƙaƙa saura kuma sai a sa ganye gashi a ƙasa shi ma haka yace ya'ani fi atin minhu wato a ɗan yanki na daga wannan tufafi ɗin walau lam yastur jami'a badinihi ko da bai rufe dukkan jikin shi ba unzur ta'aliq yace ka duba ta'aliqin da aka yi a baya na biyu safati 60 a cikin ainihin shafi na 60 mun karanto shi a can baya in ba ku manta ba Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa a summa yaqulu bayan ainihin to kaga abin da zai bayyana maka haka ba a tufafi ɗaya kenan nade su ba sai bayan an gama sanyawa kowanne nashi likafanin sai annabi ya ce ayyuhum aktsaru akhadhan lil qur'an wane ne ya fi haddace alkur'ani fa idza ushira ila ahadihima in aka nuna annabi ɗaya daga cikin su qaddamahu fil lahadi sai gabatar da shi ainihin wato cikin kabari qabla sahibihi kafin ya kawo ɗayan ashe ya nuna daban-daban suke kenan wa qala sa'annan sai annabi yana saka su a cikin kabari yana cewa ana shahidun ala haula yawmal qiyamati ranar alkiyama ni zan yi shaidar waɗannan cewa sun rako ni jihadi ne aka kashe su wa amara bi dafnihim fi dima'ihim annabi ya umarnin a rufe su a cikin jinin su walam yughsalu ba a wanke su ba walam yusalla alaihim ba a musu sallah ba wankan gawa dama ana wanke mutum ne don a tsabtace shi to wannan jini da ya bata jikin mamacin da aka kashe a filin daga filin alkiyama an miƙe wannan zai zama mishi turaren miski to don me za ku wanke mishi turare sannan ana sallar gawa ne don me don addu'a ga mamaci ana fatan ya samu gafara wanda ya mutu filin daga ya samu gafara to kuma addu'a yaushe za a yi qala jabirun jabiru yace fadufina abi wa ammi sai aka rufe babana da kuma kawuna yauma idhin fi qabrin wahidin ai wannan rana a cikin kabari daya to dangane da kawu dinkin da jabiru yace ba kawun shi bane mijin kanwa uwar shi ne to amma saboda girmamawa sai jabiru yace kawun shi gashi a ƙasa yace zahiru qawlihi annahu ya'ani akha abihi a zahiri da jabir yace kawun shi ai yana nufin dan uwan uban shi ko falaisa kazalika yace ba haka abin yake ba bal arada amr ibn al yana nufin amr dan jumo to a ran nan a cikin bayani na zo magana akan wanda ya kawo bautar gunki a jahiliya na ce amr ibn al kuskure ne na kira sunan wannan amr din ba shi bane amr ibn luhayyin shine wancan ba magujan sai da naje na sa kasa din ina ji tukuna sannan sai na abin nan sai na ji cewa amr ibn luhayyin ya kamata in ce sai na ce amr ibn al-jumu wannan amr dan jumu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wancan amru dan luhayyin shine bamagujan da ya kawo bauta gunki a kasar makka mun gane to sai da na sa kasar din ina ji sai na ji na yi tuntuban harshe shine yau na gyara bal arada amr ibn al-jumu yace yana nufin amr dan jumu ne المذكور في الحديث بعده wanda ainihin aka faɗi a hadisin da ya zo bayan wannan da muke karantawa wa kana sadiqa walidi jabir abokin mahaifin jabir ne wa zauji uktihi kuma dan mijin yar uwar mahaifin jabir ce hindu bintu amr hindu yar amr sunan da bahaushe ke cewa hindatu hindu ne wa ka anna jabiran sammahu ammahu kamar jabiru ya kira shi kawun shi ne ta'aziman don girmamawa kama qala al-hafiz fil fath kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin fath al-bari wa safa asaran ya kuma kawo wasu asarai daga sahabbai to ayyidu zalika waɗanda ke karfafan haka faraji'uhu yace ka koma ka duba wannan a cikin ainihin wato mujalladi na uku shafi na 168 na fath al-bari dan haka ya kira shi kawu ne amma ba wai kawun shi ba abokin mahaifin shi ne kuma mijin kanwar mahaifin shi kamar yadda da sai ka zo anguwa gaba ɗaya ba za ka ji wani yaro yana kiran sunan wani anguwa ba haka ake a ƙasa hausa da to amma da kan mage waye ta zan tana cinye kajin mutane ko yara suka lalace shi kenan in ya ga dama sunan uban shi ma bai girmama balle sunan uban wani yana gaurawa wanda ya fi ƙarfi mari yana cewa ka mari talle yana cewa to barin ƙara wai tallan zai ƙara mari uban shi shine Allah kiyaye to shine yace bukhari ya fitar akhrajahu bukhari ya fitar da wannan hadisi akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallad na uku shafi na 163 zuwa 165 da kuma shafi na 169 da kuma juz'i na bakwai na bukhari shafi na 300 daidai wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a mujallad na farko shafi na 277 wa tirmidhi da al-imam tirmidhi a cikin mujallad na biyu shafi na 147 wa sahahahu kuma shi tirmidhi ya inganta shi wa ibn majah haka ibnu maja ma ya ainihin wato fitar da wannan hadisi a cikin mujallad na farko shafi na 461 wa ibn al-jarud da ibn al-jarud a muntaka a cikin shafi na 270 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujallad na hudu shafi na 14 wa ahmad da al-imam ahmad a cikin ainihin mujallad na biyar shafi na 431 wa ziyadatu salisati lahu qari na uku din nan da aka samu to shi al-imam ahmad ya wata shine qala jabir fadufina abi har zuwa karshen hadisi din walil bukhari ma'an haka bukhari shi ma yayi wannan riwaya ta uku walahu shi bukhari yayo ainihin ziyada ta uku wal baihaqi as-saniya ma'ana bukhari yayo ziyada ta biyu da shi da ainihin baihaqi ziyada ta biyu din nan shine da yace qabla sahibihi wal ibn maja as-salisa ibn maja ma yayo ainihin ziyada ta uku din nan ita ce wadda muka faɗi qala jabirun fadufina abi wa ammi wa azaha ash-shawkani yace shawkani a cikin nailul awtar juz'i na hudu shafi na ashirin da biyar ya danganta wannan ziyada ta uku قال جابر فدفن أبي وأمي يومئذ في قبر واحد للترمذي يتي ترمذي يازو ياي ونن زيادة فوهم سيزن شوكاني ياي كسكري باوي ترمذي ونن زيادة ابن ماجه ني دشي دا اينهم واتو مالمان دا aka fadi kamar Ahmad وفي الشطر الثاني من الحديث يتي a cikin kashi na biyu na wannan hadisi ziyadatun akwai wani ƙari taqaddamat fil mas'alati thaniya wa salafin ya gabata wannan bayanin ƙari a cikin mas'ala ta 32 safatin rabi'a wal 50 shafi na ainihin 54 a tsohon bugu kenan a sabon bugu wannan da ke hannun mu shafi na 72 kaji hadisi na farko da ke tabbatar da cewa babu laifi akan ainihin wato a rufe mutum biyu ko fiye da biyu a cikin kabari daya amma wanda ya fi falala a gabatar da shi a gaba asani hadisi na biyu an abi qatadata daga abi qatadata annahu hadara zalika abu qatada da kanshi ne ma ba wai ya ruwaito ba bayan ya ruwaito din kuma shi yana wurin ma akai wannan matsalar da zai faɗi kala yace ata amr ibn al-jamuh hadisin da yake mana ishara amr dan jumuh shine wancan wanda yake auren kanwar uwa kanwar uban jabir abokin kuma uban jabir yace to wannan amr dan jumuh ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah ara'aita in kutiltu fi sabilillahi hatta uqtal me kake gani in aka kashe ni a wajen tada addinin Allah na yaƙi wajen tada addinin Allah har aka kashe ni na shiga fagen fama na yi sara ne suka aka kashe ni me kake gani ina matsayina dama gurgu ne kuma gurgu ba lallai bane ya jihadi to amma wannan kafa tashi yana son to ko zai mike a ranar lahira mun fahimta shine sai yace amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil janna in aka kashe ni a filin daga wannan kafan nan tawa mai gurguntaka za ta mike in yi tafiya daram a cikin aljanna wa kanat rijluhu arja'a yace kafar shi ta kasance gurguwa ne shine riwaya ke bada labari shine yazo yace wannan kafatawa in naje aka kashe ni a filin jihadi zan zan miƙe aljanna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi yace kwarai da gaske fa qutila yawma uhud sai ga to tunda za zan miƙe aljanna dan me zan zauna ina gurguntaka a duniya shikenan sai tafi ya shiga daga aka kashe shi a ranar uhud huwa wabnu akhihi da shi da dan dan uwan shi to kaji kuma a wannan riwaya sai aka ce dan dan uwan shi kaga ashe kuma da dangantaka kenan don riwayoyi ke bayyana junansu a can an ce abokin shi kaga nan kuma an ce huwa wa ibnu akhihi wa maulan lahum da shi da dan dan uwan shi da kuma wani bararren bawa nasu famarra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya zo zai wuce shi sai ya ga gashi wannan mutum an kashe shi فقال في النبي يجي كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة ya ce kamar ga ina ganinka da kafarka lafiyayya kana ainihin tafiya ma a cikin aljanna gashi ma har al'amarin ya tabbata fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bihima sai annabi ya umarnin cewa waɗannan su bi din nan wa bi maulahuma da wannan bararren bawa nasu faju ila fi qabrin wahidin sai aka rufe su a cikin kabari daya أخرجه أحمد الإمام أحمد يفتد دون حديثي أتكين أينهم مجلد نبي الشافي ندري بيو لتسعين دشيدة بسند حسن لإسنادي ككاوى كما قال الحافظ كما يدى الإمام ابن حجر يفدي أتكين جزئين أكو شافي ندري تايا دا ستين دا تقوص أتكين فتح الباري كينا أنانكما با أتكين وانت اللتاف الناشي تلخيص الحبير با تسوى دلوكة إن شاء الله تعالى أنا زامقوانا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك